nan gaba kaɗan ne dai ake sa ran gwamnatin shugaba Donald Trump za ta sanarwa majalisar dokoki a hukumance kudirin Amurka na sayarwa Najeriya dan kara dankaran jiragen yaƙi yan yayi wato A29 Super Tucano har guda goma sha biyu. A baya dai Amurka ta yi ta sa niki wajen sayarwa Najeriya makamai bisa zargin dakarun ƙasar na danna haƙƙin bil'adama a daidai lokacin da mayakan Boko Haram ke rawar gaban hantsi. To wai shin ma wani irin jirage ne wannan? Tambayar kenan da na yi wa ƙwararre kan sha'anin jiragen yaƙi Muhammad Inu Shi wannan jirgin da yana ayyuka da dama don ko da daddare zai iya tashi kuma zai ga inda makiya suka ɓoye kuma za a ga yana sakowa ƙasa ƙasa haka kuma baya ƙara bulletproof ne anti-aircraft bai sako da shi. Amerika ta ba Afghanistan da shi suka yi ta amfani a akan Taliban din nan. Ya wannan babban al'amari ne mai kyau kam da muka ji daɗi. Yaya za ka kwatanta wannan jirgin A29 Super Tucano da kuma waɗanda sojojin saman Najeriya suke amfani da shi a halin yanzu? Ba za ka iya haɗa shi da wanda muke amfani da shi ba yawanci wanda muke amfani da shi a nan alpha jet ne irin function ɗinsu ba za a iya haɗa shi da A29 saboda jirgin wancan gaskiya kam an yi testifying kasashen duniya da yawa sun yi amfani da shi. Menene abin da shi wannan Super Tucano din zai yi wanda Alpha Jet da muke da shi a halin yanzu ba zai yi ba? Kaga kaman wannan daga wuri mai nisa zai hango ya zo ne yana da Sutherland zai ga inda makiya suka ɓoye kuma kaga bai mission target ba yanda za a bindigar harbo jiragen sama anti aircraft ya sami jirgin. kuma shi komin dare zai tashi kaya kuma alpha jet baya a attack da daddare wannan mataki na shugaba Donald Trump ya zo da mamaki ga mafi yawan 'yan Najeriya amma gogaggen jami'in diflomasiyya ambassador Suleiman Dahiru yace shi kam ko kaɗan bai mamaki ba. Democratic Party sun fi ba da muhimmanci kan wannan amma Republican Party ba su cika damuwa da waɗannan abubuwan ba su abin da ya dame su su sai da kayan yakin su ne kuma in aka tuna cewa cewa su wa'annan republican party suna samun taimako da yawa daga wa'anda suke kera kayan yaki suna sayarwa don haka gaba ta kai su in wa'annan masu kera kayan yaki aka bar su suna erawa suna sayarwa democratic party kuma su da yake ba su cika samun goyon baya daga abin da ake kira defense establishment na Amerika ba don haka su bai dame su ba za su yi cewa a ana tauye wa mutane yancin su don haka ba za a sai da kayan yaki ba. ta mu jin martanin da gwamnatin najeriya za ta mayar wani babban jami'in gwamnatin kasar da bai son na bayyana sunansa ya ce sun yi farin ciki da wannan ci gaba da aka samu a halin yanzu amma dai tun farko ma ba su nemi wannan bukata daga gwamnatin Amurka ba tun lokacin shugaba Goodluck Jonathan aka nemi wannan bukata yayin da Amurka ta sa kafa ta shure a wancan lokaci. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.